Aƙalla mutane huɗu ne wasu ‘yan bindiga suka kashe, tare da yin awon gaba da wasu mutane goma. a ƙauyen Akupe da ke yankin gundumar Kuci a ƙaramar hukumar Sarkin Fawa ta jihar Nijar Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake juyayin kwashe wasu mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin Kagara guda 27. Wani babban jami'in ƙaramar hukumar ta Sarkin Fawa da ya nemi a saka sunansa saboda yanayi na tsaro. ya ce mutanen hudu da 'yan bindigar suka hallaka dukkaninsu 'yan banga ne da ke taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kidnappers ne suka shigo mana garin abu a karkashin Kuchi district, district area. Suka shiga suka kwashi mutane goma suka kuma kashe mutane hudu in the process of the operation. Vigilantes na arriving wurin kinan take over kafin su bandit sun kai a da riga hmm? gidan da suka buɗe musu wuta aka kashe mana vigilantes guda hudu Wake su wanda aka kashe din yan banga ne? Yan banga ne kai wallahi. Na to su mutane goma din wani hali ake ciki da su ne? A yanzu da dai ba mu samu labari ko an soma a lugushe to yaran sun ba. Yanzu kana ne ah, magana nan da nake da kai da yammacin Alhamis babu wani bayani. Babu wani bayani tukuna for now. Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai hukumomi a jihar Niger da ma rundunar 'yan sandan jihar ba su ce komi ba akan wannan hari na sarkin fawa. To amma harin yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaron ke ƙara jan ɗamara domin tunkarar 'yan bindigar da ma ƙoƙarin ganin an kubutar da 'yan makarantar na kagara gama dai abinda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Adamu Usman ke cewa a lokacin da yake karɓar ƙarin jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma guda ɗari uku da ke cikin shirin nan na musamman da ake kira Operation Pop Ada Amina. Uh, we are here to flag off phase two of uh, Operation Pop Ada in the state. And the purpose of the operation is to flush out bandits, kidnappers, armed robbers, and terrorists within our environment. Ya ce, muna nan ne domin ƙaddamar da kashi na biyu na 'yan sandan musamman da ake kira Operation Pop Ada. Dalilin wannan aiki kuwa shine domin kawar da waɗannan miyagun 'yan bindiga masu fashi da makami da satar mutane da ma sauran miyagun ayyuka da suka addabi wannan yanki. Fata dai Allah ya kubutar da duk wani wanda ke hannun waɗannan 'yan bindiga da kuma samun sauƙin wannan al'amari ta yadda al'ummar ƙasa za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.